Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Yar danda ce. Babi na hamsin da biyar. Nan gaba tsine maka zan yi kuma duk akan ɗan hakin da ka raina ɗin. ab'ilal ya zaro ido zuciya na ƙuna yana mai maimaita kalaman Amma a zuciyarsa, takaicinsa ɗaya da ya zama na saboda karuwa mara tushe Amma ke neman tsine masa albarka, nan ya kare a tsaye, Hilwa sai aikin shashshekar kuka kawai take yi, zuciya babu daɗi, ba da taɓa jin zafin kalami ba kamar yacce ta ji zafin kalamin abilal a gare ta a yau, tabbas ya bar tarihi a rayuwarta, kalmar karuwa da ya jefe ta da shi ita ta fi komi ɓata mata rai. ita ta sa ta kuka di take yi kamar zuciyarta za ta fashe amma ta ci gaba da magana a harzike idan har ba za ka zauna lafiya da yarinyar nan ba ni da kai ba za mu zauna lafiya ba har abada in kana so ka san wace ce ni dan ubanka kai abin da ka ga dama ga yarinyar nan baka san ni bane baka san wace ce ni ba sai in har ka kuskure ni akan yarinyar nan a nan ne ka gane wace ce ni ga ta nan ta dawo nan site din naka har abada dan Allah Muhammad kawo kwaɗa ta ka cinye Ka ga in zaman Najeriya zai yiwu a gare ka Amma na gama faɗar hakan ta miƙe ta fice a falon cikin zafin zuciya ajiyar zuciya ya sauke rai babu daɗi ya zubawa bayan Hilwa ido wacce ke tsaye har lokacin kamar mutum-mutumi, kallonta yake yi amma tsanarta na yawaita a zuciyar shi, kwata-kwata Hilwa ba ta yi wa abilal ba, sai yanzu yake ƙara tabbatar da cewa ita ɗin karuwa ce, duba da yanayin kayan jikinta, riga iya gwiwa, sai mayafi da ta yana kanta da shi, wai a haka ne take yawo kuma Amma na gani, amma a haka a ce mai tarbiyya ce. kuma wai matar shi, shi bai gama ma abin da ya ja hankalin Amma ba gare ta, ta makala masa ita, in tarbiyya ce bai ga alamar ta ba a tattare da yarinyar, dauke kwayar idon shi akan a kan jikinta, daman ba itan yake kallo ba, tsinanniyar rigar da ke jikinta yake kallo, tsanarta ta kara yawaita a zuciyarsa, juyawa yayi jiki babu lakka zuciya na juyayi. yayin da saboda ɓacin rai ko ganin gabansa ba ya yi sosai a haka har ya isa bedroom ɗinsa a kan tamfatsi tsangadansa ya kwanta yana mai dafa kansa da ke masa wani irin azababban ciwo har ga Allah ya san Amma ta shiga haƙƙinsa ta haɗa shi da abin da ran shi bai so ta shiga haƙƙinsa ta kuma shiga haƙƙinsa. Abin duniya ya haɗu masa yawa, ga shi bai da tun da ya ji maganar tsinuwa jikinsa ya ƙara masa sanyi. Can cikin zuciyarsa da ransa da jinin jikinsa ji yake yi kamar zai mace. Zuciyarsa sai ƙuna take yi, yayin da yake ta maimaita kalaman Amma a ransa. Wai wai yau shi take ikirarin za ta tsine mawa akan kan tsintacciyar mage mara tsarki. wacce ta rayu a cikin saɓon Ubangiji, takaici ya rufe sa, in saji yake yi kamar ya haɗe zuciya ya mutu, ko ya samu sassaucin bala'in da ke ransa, tana jin sadda ya bar falon, har lokacin sai hawaye take yi tana sheka. nan ƙasan tiles ɗin falon ta zube ta fashe da wani matsanancin kukan da bata san dalilin da ya sa ta yin shi ba, ji take yi kamar ran ta zai fita, kukan take yi har da majina, ta san dai halin da take ciki bai ci a ce tana wannan kukan ba. kamar ranar fataranta za ta iya cewa ba ta taɓa yin kuka mai cin zuciya ba kamar na yau nan ƙasan tiles ɗin ɗakin ta kwana tana ƙwalla san ba ta rantsa ba ga sanyin ƙasan tiles ɗin na ratsa ta ga sanyin AC amma san hakan bai dame ta ba kamar yacce ta kwana ba ta rantsa ba haka ya kwana bai rantsa ba kwarai yana na filfilin da asubahi ya fice zuwa masallaci ya ganta kwance akan tiles ɗin falon amma bai bi ta kanta ba ya fice falon zuciya babu daɗi, da a ce yana da yadda zai yi ya bar ganin yarinyar nan da ya yi, ko ya samu farin cikin sai ya dawo rayuwarsa, tana ji ya zo ya fice a falon. Yana fata ta tashi zaune da kyar. kamar mai ciki zuciya babu daɗi, yayin da take jin kanta ya mata mungun nauyi, kamar zai fashe. A daddafe ta iya tashi tsaye idanuwanta sun kumbure, fuskar ta farasal sai da ta yi jajawur, ji ta yi jikinta ya mata nauyi, saboda sanyin da ta kwasa a ƙasan tiles ɗin falon. Ta dafa bango ta ƙarasa cikin ɗakin da ya zama mallakinta, komi nata nan amma ta sa aka kawo mata, ɗakin ya haɗu iya haɗuwa, bathroom ta faɗa ta haɗa ruwan ɗumi ta yi wanka. A daddafa ta fito ta yi alwala, kana ta dawo ɗakin. Tana jin jikinta ya mata dama-dama, sai dai ɗan zazzaɓi da take ji a jikinta. Shiryawa ta yi cikin doguwar riga irin ta 'yan hutu mara nauyi, ta sa hijabi ta nufa inda aka tanada don yin sallah. Ta tada sallar asubahi, ta idar ta jima tana lazumi da addu'o'inta. Bayan ta shafa nan ƙasan da daddumar ta silale. tana jin zazzabi na neman kama ta sosai. Rintsa idan ta tai tana tunano kalmar da Abdul ya jefe ta da shi na karuwa. Ta ji wani siririn hawaye na zirarowa daga kwayar idonta, sai aikin sauki ajiyar zuciya take yi, na kwanan da ta tana kuka. Tana nan kwance baccin wahala ya zo ya tafi da ita, baccin take yi amma kuma ba mai daɗi ba, again kuma ga zazzabi na na ta sai kudin da na jikinta take yi da hijabin jikinta, ba ta yi sallar da shi ba ta cire ba. ko da ya dawo daga masallacin bai ganta ba ya nufa bedroom ɗin sai ya kwanta yana juye a ran shi yana ma irin cin ubantan da zai yi ta yacce da kanta za ta ce ma amma ba ta son zama da shi Karshe amma ta ce ya sake ta shi ma ya huta wannan shawarar da zuciyarsa ta basa ta yi masa daɗi sai kulle irin muguntar da zai ta yi mata kawai yake yi a ran shi da haka barci mai nauyi ya ɗauke sa saboda jiya bai rintsa ba karfe bakwai amma ta bar gidan ta so ta biya sai ɗin ab'ilal ta ga hilwa sai ta ga yayi sassafe da yawa haka ta fice a gidan zuciyar ta fal tunanin ko a wani hali hilwa take jiya ma ba ta rintsa ba saboda bare ta da ta yi tana kuka tsakar dare ta ji kamar ta je ta dawo da ita sai ɗinta sai dai ta daure waranta kawai amma ba dan taso ba ita kanta ta san abdullahi zai wahalar da yarinyar nan amma ba za ta bar shi ba hakan ta makanta alkawari karfe 11 Salwa ta shirya zuwa school kasancewar tana da lecture karfe 11 da rabi fitowa ta yi harabar gidan ta nufa side ɗin abdullahi domin ta ga Hilwa har ga Allah ba ta iya barin gidan in har ba ta ganta ba saboda kewarta bata wani rintsa ba sosai taɓa handle ɗin falon ta yi ta ji ta a buɗe tunda ya dawo daga sallar asubahi ya manta bai rufe kofar ba Turowa ta ta shigo salaf-salaf kamar munafuka, ta mai da ƙofar falon ta rufe, ta shiga karewa falon kallo, ba ta ga kowa ba. Hakan ya ba da tabbacin duk suna bedroom ɗinsu. ta hanyar bedroom ɗin Hilwa ta nufa, tana mai addu'ar Allah ya sa kada su haɗu da Yaya Abdillah. A hankali take tafiya kamar munafuka, har ta isa bakin ƙofar bedroom ɗin Hilwa, da ita aka gyara komi a gidan, shi yasa ta san bedroom ɗin nata. Tura ƙofar ta ta shigo bakinta ta ɗauke da sallama. a kwance ta ganta a kasan ɗakin har zuwa yanzu bata ko motsa ba ta takure ta ne a cikin hijabin da ke jikinta da gani Salwa ta san sanyi take ji saboda yacce ta takure a cikin hijabin jikinta kuma ga sanyin AC karasawa dai ta kashe AC da ke ɗakin kana ta iso inda Hilwa ke kwance ta tsugunna ta ajiye handbag ɗin da ke hannunta ta kai hannu kan fuskarta da ke a buɗe ta ji jikinta da zafi sosai sauran ɗauke hannunta ta yi daga jikin nata tana faɗin Inna lillahi dai zazzabi kike yi? Maganar da ta yi ya farkar da ita daga barcin wahalar da take yi. Daman ba ta da nauyin barci sam. A hankali ta buɗe ƙwayar idan a akan fuskar Salwa. Nan da nan ta ji farin ciki ya rufe ta, da tunaninta ta kwana a ranta. "I miss you Salwa" ita ce kalmar da ta fito daga bakinta cikin karfin hali. Nan take tausayinta ya mamaye zuciyar Salwa ta ce, "I miss you too mai rabin suna. zazzabi ne ke damin ki ko? Salwa ta shi maganar haɗi da kai hannu kan fuskarta. Ta kara taɓawa ta ji zafi rauro fiye da fara ma da ta taɓa. Danya hannunta ta kara yi zuciya fal tausayinta ta ce, Kin sha magani? Hilwa ta girgiza mata kai. Salwa ta ce, Ai kamar ma baki yi breakfast ba ko? Hilwa ta ɗaga mata kai kawai cikin dagiya. Salwa ta zuba mata ido. Sai yanzu ta ankare fuskarta a kumbura take, kuma ta yi ja. Sai ta ɗan firgita. Ita ga zatanta ko yayi afilan ne ya mata wani abu. fuskar ki ta kumbura wai? Salwa ta tambayi Hilwa. Ba komi. Shi ne abin da ya fito daga bakin Hilwa. Salwa ta ce ba wani ko dai yayi Abilal ya miki wani abu ne. filis ki gaya min ba zan gaya wa kowa ba. Hilwa ta girgiza mu da kai tana murmushin karfin hali. Ba ki son zaman nan sai din ko? Salwa ta kara tambayar Hilwa zuciya babu daɗi. Shiru Hilwa ta yi a wannan karan bata bata amsa ba. Salwa ta ci gaba da magana. zan gaya wa amma kawai ki dawo site ɗin mu ko Hilwa ta girgiza da kai Salwa ta ce wai a nan wa zai rinka dafa miki abinci kuma in baki lafiya wa zai baki magani Hilwa ta nuna wa Salwa kanta da hannu ba tare da ta ce komai ba Salwa ta yi nare-nare da kwayar ido kamar za ta yi kuka ta miƙe kawai ta ajiye bag ɗinta ta cire hijabin da ke jikinta ta fice a ɗakin ta nufa kicin komi akwai a kicin ɗin ruwan zafi ta ɗaura a kan gas na lifton ta sa kayan ƙamshi kana ta dawo ta soya kwai guda biyu, ta sa kifin gwangwani ta gama ta haɗo mata ti mai kauri da kwan ta haɗa a tire ta nufa bedroom ɗinta, nan ta same ta inda ta bar ta, ajiye tire ɗin ta ta ƙarasa ta taimaka mata, ta tashi tana mai ganin jiri. Salwa ta kama ta suka nufa toilet, nan ma ta taimaka mata ta brush, ta wanke fuskar ta kana suka dawo ɗakin. Ta tasa ta gaba ta sha tea da ƙwan ta soya mata kaɗan shi ma, sai da ta daure ta ci kaɗan. Salwa ta buɗe bag ɗinta, akwai magunguna na zazzabi haka da na ciwon ciki. Ta ba wa Hilwa maganin zazzabin ta sha ta koma ta kwanta a kan tamfatsefen bed ɗin da ke ɗakin. Salwa ta lulluɓe ta, Hilwa ta bi ta da ido, ta ɗauki tire ɗin ta fice da shi zuwa kicin ɗin. Duk abin da take yi a hankali take yi. Insert kuma sai addu'a take yi Allah sa kada ya Abilal ya fito ya ganta. Ita ko ganin ganinsa ta yi firgita ta yake yi. Bayan ta gama wanke kwanonin da ta ɓata ta ajiye su a ma'ajinsu ta dawo ɗakin. Har lokacin Hilwa idan ta biyu. Ƙarasawa Salwa ta yi ta taɓa jikinta. Tare zazzabin nata ma ya fara sauka. Sannu Love Zan kira Amma in gaya mata baki lafiya. Halima ta girgiza mata kai alamar a'a. Salwa ta turo baki ta ce, sai na ga ɗin. Maybe in ita ta zo ki gaya mata dalilin kumburin fuskar ki In ma yaya Abilan ne yayi yi miki wani abu? za ta masa magana. To